الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku lissafin nasara yau ashirin da takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu idan ba ku manta ba har yanzu muna cikin suratun nur ban sani ba alaran ramma ko zaka tuna inda muka kwana والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب wato aqida ita ce mutum daga lokacin da mutum ya zama bai da aƙida, to yayi asara duniya da lahira Allah ka gafarta mana Allah muna gode maka da ka ba mu musulunci kuma ka ɗora mu akan hanyar tauhidi wato Allah maɗaukakin sarki ya ba mu wasu misalai guda biyu domin ya nuna mana yaya rayuwar kafiri take yaya rayuwar wato mutumin da baya da aƙida wanda baya da tauhidi take ya zai kasance a lahira kuma ya misalin sai yake a nan duniya ina fata an gane wannan Allah sai ya fara ba mu misalin sa a lahira Allah madaukin sarki yace misalin kafurai waɗanda a nan duniya sun yi abubuwa masu kyau a wani lokaci za ka ga mutum gashi kafiri amma yana da tausayi ga ayyuka na jin kai humanitarian services yana ta yi watakila ya gina asibiti yana tallafa wa jama'a watakila ya taimaka wa wasu da abinci watakila ya bullo da wasu programs da suka taimaka wa yara ƙanana watakila ya zo da wani tsari da aka tallafa wa mata ko aka tallafa wa gajiyayyu ya yi wasu abubuwa masu amfani a nan duniya ko yana da babansa ya taimaka wa babansa ko ya taimaki mahaifiyar ko ya taimaka wa ‘yan uwa ko ya taimaka wa talakawa ga abubuwa ya yi masu kyau amma ba imani to misali irin wannan sai Allah ya ce wallazi na kafaru waɗanda suka kafurta a amaluhum ayyukansu ka kamar kaman sarab ne abinda ake cewa sarab shine kawalwalliya wani lokaci idan kana tafiya kan kwalta musamman in ana rana idan ka daga idon ka sama kalle leƙa ka hanga sai ka hangi kamar ruwa a zube akan kwalta din ban sani ba ko kuna lura da wannan in kana tafiya kan kwalta ana rana in ka daga kai ka hanga nesa sai ka ga ruwa nan kwance akan kwalta amma idan ka ci gaba da tafiya ka zo wurin zaka samu ruwan sai ka samu wurin a bushe ba ruwa bane ne sai <clears throat> kwaltar ta sake ce maka ai ba nan ne ake da ruwan ba ƙara hangawa can gaba can gaba ne ruwan suke ban sanya ake kiran wannan da fulatanci a nan a jime ta ba <clears throat> bai da suna <laughs> to amma dai an gane shi wannan shi ake cewa sarab to Allah madaukin sarki ya ce waɗanda suka kafirta to ayyukan su kamar wannan sarab ɗin ne ya hasabuhu zam'anu ma'an wanda ke cikin tsananin jin kishin ruwa idan ya hangi wannan sara sai ya dauka ruwa ne a kwance a wurin hatta iza ja'ahu sai yayi sauri yayi sauri yana ganin matsalarsa ta kare gashi yanzu ya iso inda ruwan yake lam duhu shay'a sai samu ba ruwa bane a wurin to haka mutumin da a nan duniya ya ayyuka masu kyau amma ya samu matsala bai yi imani da Allah ba bai yi kalmar shahada ba to duk ayyukan da ya masu kyau waɗanda yana tsammanin in an je lahira zai samu sai ya je lahira mai jirhu shai'a sai ya samu babu komai ba zai samu ko guda ɗaya ba domin wannan kalmar shahada da kake yi kace ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba ita ce dan za a shiga musulunci ba to lokacin da ka yi ta ita ce appointment letter da Allah yake ba dan adam idan ka furta ta to yanzu ka samu appointment letter kai ma'aikaci ne na ubangiji a lokacin ne Allah zai sa a bude maka file a lokacin ne wato za a sa maka appointment letter na aikinka a file a lokacin ne za a sa sunanka a bocha kana cikin wayanda Allah zai rinka biya a lokacin ne za a baka personal subhead number yanzu kana cikin listin ma'aikatan ubangiji saboda kayi me kayi kalmar shahada to a lokacin ne a mai tsinka za a iya rinka recording su a lokacin ne idan ka yi abu mai kyau za a rinka biyan ka amma idan ba ka yi kalmar shahada ba to misalin ka kamar mutumin da ya ga ma'aikatan gwamnati na aiki ne amma shi ba ma'aikacin gwamnatin ba ne ba a ɗauke shi aiki ba misali ya ga ƙaramar hukuma ta ɗauki wasu suna mata bayan fulawa ya ga aiki ne mai sauki shi ma ya iya bayan fulawa ya ɗauko bokiti aka yi ce tare da shi aka yi wata guda kullum yana zuba ruwa da safe yana zubawa da yamma da wata ya ƙare aka zo za a biya albashi ma'aikata sun ja layi